وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة فاتقوا الله عباد الله إن موضوع خطبتنا اليوم إن موضوع خطبتنا اليوم هو الاستقامة على طاعة الله الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى بعد تاسوع وعاشوراء أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى جعل لعباده مواسم فاضلة يتقربون فيها إليه بأنواع الطاعات والعبادات وإن من أعظمها شهر الله المحرم يوم عاشوراء الذي يكفر الله بصيامه الذنوب سنة ماضية كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم ولكن السؤال المهم ماذا بعد عاشوراء وماذا بعد مواسم الطاعات إن العبرة ليست بكثرة العمل في وقت معين فقط وإنما العبرة بالثبات والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى الممات قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمر ومن تاب معك وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أيها المؤمنون جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه عهدا غيرك أو عهدا بعدك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم عباد الله فالاستقامة تشمل المحافظة على الصلوات وصلة الأرحام وبر الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة والبعد عن المعاصي والمنكرات وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن خير الأعمال ما دام واستمر وإن قل لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل متفق عليه أيها المسلمون إن المؤمن الصادق لا يعبد الله في رمضان فقط ولا في عاشوراء فقط بل يعبد الله في جميع أيامه وليامه حتى يلقى ربه قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فحافظوا على الصلوات الخمس وعلى تلاوة القرآن والذكر والصدقة وصلة الأرحام والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya yan uwa masu girma yan uwa masu daraja muna gode wa Allah subhanahu wataala dai kawo mu wannan yini da muke ciki na sha ɗaya ga wata muharram shekara ta ɗaya da 1448 a kirge da muke na kalanda 26 ga watan 6 shekara ta 2026 yan uwa masu girma bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da addu'a da fatan alkhairi ga mu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniyar na lafiya yan uwa Allah ya fi mana zunubanmu Allah ya karfi ayyukanmu da ibadodinmu Allah ya jinkirta mana ya ɗauki wa'insu ya jinkirta mana ya bar mu ya Allah ka sa jinkirin da ake mana muna ƙara dogon buri a rayuwa Allah ka sa ya zama mana alheri Ƴan uwa masu girma saƙonmu da muke ɗauke da shi shine tsayuwa wurin yi wa Allah ɗa'a bayan azumi da kai na tasuwa da ashura ka yi azumin tasuwa ka yi azumin ashura wanda ya tabbata hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tabbatar da cewa abin da shi yake tunani kuma yake ganin tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare wa bawa abin da ya yi nilifi laifi na shekara wanda yake baya kaga wannan ba karamin ni'ima bane ka samu kanka har ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa maka cewa ga abin da Allah zai maka kuma Allah bai ɗauki ranka ba ya kauka wannan lokacin to wani majal na istihar za ka yi tabbazala juhud ka yi ta ƙoƙari ka yi ta ƙoƙari ka yi ta ƙoƙari kana kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to ‘yan uwa masu girma sanin mu ne watan muharram wata ne mai daraja hadisi ɗaya tak wanda annabi muhammad yake faɗa sha'arullahil muharram izafan sunan allah da aka hada da watan sannan kuma ya ce fiyayyen azumi bayan watan ramadana shine wanda za ka yi a wannan wata kuma ya ce wata na allah ba ka da wani hadisi da annabi muhammad ya kira wani wata ya hada ya ce shaharullahi sam sai wannan din ya zo cikin ruwaya to saboda haka wannan dilala ne hujja ne a fili da yake nuna maka ka cokan wannan watan yana da daraja wannan watan yana da kima to wai tambayan da za mu yi tambaya mai muhimmanci 'yan uwa me ya rage bayan mun yi tatu'a tara mun yi goma to me kuma ya rage mana na ayyuka na gari to abin lura 'yan uwa al'ibra ba wai yawan aikin ba a a ibra shi ne abinda za a lura tabbatuwa a yi wa Allah ɗa'a yadda za ka yi wa abokinka kowannan yadda za ka yi wa mutanen gidanku yaudara yadda za ka haƙinci ma'aikatanka wanda kake jagoranta ba ka isa kai wa Allah haka ba in kai wa Allah ma sai zai dawo ya kife maka ba a wa Allah ya yaudara duk yadda mutum zai sai Allah ya gane shi akwai abinda da ba haushe ke cewa wai akwai ranar kindillinci idan Allah ya ga dama sai ya kyale ka sai maka talala sai bari a kama ka a can akwai yau mai yukshafu alsaqin ka san da wannan sannan ina rabbaka labil mirfa kai yana yana jira ka da wannan amma kuma tsarin Allah annabi muhammad ya faɗa cikin hadisi yake cewa zalimi Allah subhanahu wata'ala yana mishi jinkiri har lokacin da in ya tafe shi to ba zai kuce ba kuma da yawa ishara na hadisi sun nuna zalunci ana kama mutum tun a rayuwar shi duniya tun da zaluncin ma hawa-hawa ne to saboda haka ‘yan uwa yiwa da kafanka wurin yi wa Allah ɗa'a to shi ake bukata ba wai kawai kai dan kowanne watan azumi ya zo ana daura aljannu to za ka restricting kanka ka dawo ka zo mutumin kirki sai ka zamo saboda in an fita watan ramadana ka koma tsiya Allah yana wajin ɗinka sannan kuma an zo bayan ramadana ya fita shawwal ya zo zulqa'ada ya zo zulhijja ya zo sannan kuma ka sake komawa a shawwal an ce kai azumi shida kai ka rike hannu ka koma tsaya kana jiran zulhijja zulhijja ya zo goma farko an taɓa karanta falalansu an taɓa kai sannan ko muharram ya zo kana tsammanin Allah Allah kake mishi haka ba a wasa da Allah ƴan uwa ko a mafalki kai kai wasa da Allah ko kai wani abu laifi in ka tashi ka istighfari ka tashi ka iske ka kalli position din da kake shin da hagu ka kwanta ko rub da ciki ka kwanta sai ka gyara kayi alwala kafin ka kwanta shin kayi azka da annabi Muhammad ya karantar kafin ka kwanta in ba kai ba ana maka siginal cewa akwai damuwa a tare da shi sai ka gyara sannan yan uwa a dage a bi Allah a doge a dare a daure Allah yake cewa fastaqim kama umirt wa man taba ma'a da annabi Muhammad yake amma kuma da kowa da kowa annabi Muhammad shine jagora ne kinkimin aikin ka tsayi wurin bin Allah yawa Allah da'a da duk wanda ya dawo ke tare da shi ba komawa baya in kanta daga Ramadan no going back sam ba koma baya gaba kawai forward ever backward never kawai Allah za ka shi karka ta ah, to wata ai an gafarta maka kana da tabbas kafin ma ka aiwatar da tsayin Allah san me kake shirin yi Allah subhanahu wata'ala ya kara cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru har izuwa karshe lallai waɗanda suka faɗi suka yarda suka tabbatar babu abin bautawa na gaske na tabbas na cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun tabbatar da wannan sun mastaqamu kaga sun sake do sun tsayu akan abin ke sun furta sun kuma defending ba wasa a aikace za su aiwatar to Allah ya yi tabbatar cewa irin wa'annan in za su mutu mala'iku sauko musu suke suna musu bishara ba ka da tsoro tsoron mai mustaqbal ba bakin ciki abin da ka taso ka bar shi a duniya Allah ya dau alƙawarin komin naka zai rike to me problem naka what is your problem abin da ake bukata ka bi Allah kawai in ka zai ka bi Allah subhanahu wata'ala Allah zai kinkimo duk abin da ka ɗibo ba wani wuzon fa jama'a zan gamo gaskiya a koma ga Allah kawai kun ga wahalar da muke sha a Najeriya ba fa wani ɗan sanda ko soja kun ga abin da aka sa a social media yanzu dole kowa na rika gani in ya amma wannan ba wani abu ne na AI ba don an ta faɗa inda waɗansu jami'an tsaro ko mutum uku ne suna ta fa ga waɗansu da manyan bindigoji akan mashin da yawa haka suka tsaya suna gaishe har da ma gaisuwa to ya za su yi da to kaga me ake so a nuna maka sai an koma ga Allah wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaka Allah ne ya faɗi wannan da kowa zai koma ga Allah a tsayu a bi Allah to sinadarin arziki na number 1 da wanda in babu shi ba mai rayuwa mai tsiyan mai ta'addanci ma in babu ruwa bai isa wallahi yi ba to Allah zai shayar da kowane ruwa kuma ya zama mai albarka to kaga sinadarin tsaro kenan babba komawa ga Allah subhanahu Ta'ala. duk wanda ya kiyaye Allah Allah ya ce zai kiyaye shi haka annabi Muhammad ya faɗa Allah kuma da kansa ya faɗa wa man yattaqillaha yake yaj'al lahu makharajan ɗaya ke na wani wuri sake ce ya ji allahu min amrihi ya ce yusran wani wuri kuma ya ce yi kafin anhu sai sayyi'atihi wa yi ubin lahu ajaran abokunan ga yanin waye sai makan ba Allah ba amma da sharaɗi sai ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mafita Allah ya ce zai baya shi zai provide maka mafita me me muke nima a Najeriya wai a muke nima ne muke nema na biyu sauƙi muna nema ai yawan lada ka ji daɗin rayuwa ka mutu ka shiga aljanna Allah ya ce duka zai bayar amma da sharri ga aikin nan sai an kiyaye Allah sai ka je ka koma kuma ka sami me ake nufi da takawa in kana son ka samu ka je department na Islamic studies su maka ta'arifi definition me takawa sai ka tifantu da wannan in kana neman ire-iren wa'annan ababa amma ba wani wisdom wallahi baka isa ba babu wallahi ka ce za ka samu natsuwa sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Da saboda haka wanda ya tsayu bin Allah to in zai mutu Allah zai mishi bushara mala'iku da su tako suna musu bushara Ƴan uwa masu girma wani bawa Allah ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da hadisi na cikin sahih muslim yace ya rasulullah ya manzon Allah kulli fil islam qawlan dora a kan wata kalma ko wani zance ko wani aiki faɗa min wani abu ne wanda in na tsayo a kai a cikin musulunci wanda ni babu wanda zan kalle ke kai babu wanda zai iya ba da amsa sosai me zan yi Allah ya yarda da ni me zan yi samu kusancin Allah me zan faɗa in samu natsuwa da security sai je da shi kul ka ce amantu billahi sun mastaƙi haga jimla ƴar karama amma abin da yake kunje da yana da yawa na farko ana nuna maka cewa duk abin da za ka yi idan ba an sami aƙidan nan imanin nan ba Allah bai karba sau da layan wala banun illa man tallaha bai kalbin salim shi ubangiji su bane wata ala yana mu'amala da masu aƙida ta gaskiya baya mu'amala da yan cikuciku yan damfara yan fowar na abuwalu ka nuna mutane kai na kirki ne to Allah ya san me kake manzo Allah sai ce da shi gyara aqidanka zama mumini zama musulmi zama mai tauhidi shine kul amantu billah kana sallah kana tafiya gidan boka kana neman yardan wani matsafi kana sallah kana ibada kana course kana memba na course kana sallah kana kaza kana bata wa kanka lokaci zaman iska kake istidraji ake ba in ka tashi mutuwa mugu mutuwa za ka yi ba ruwan Allah da ke Allah bai san sallanka Allah ya tsine maka ka karanta Qur'ani ka karanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bayan nan imanin to sannan kuma a samu istiqama shine tsayawa wurin yi wa Allah biyayya da shi kuma ya haɗu ne abubuwa da yawa ‘yan uwa ‘yan uwa masu girma istikama ya tattaro tsari salloli guda biyar tare da zumunta ‘yan uwa yi wa iyaye biyayya yin gaskiya a wurin magana bayan amanan da aka baka sannan kuma ka nisanci saba wa Allah subhanahu wa ta'ala laifi da mummunan aiki kowanne daga cikin wannan a kishiyen shi shaidana nan da ma'aikatan shi da ya atakin din shi da su ya hana ka sallah akwai hinzaf ana kira sallah za a suke su su masallaci suke bi ko kai ne limamin makan misali sai su ɗauke maka wani bakai kana hayaniya kuma kai ɗaya a cikin sallah ku shaɗin ke ma'aikata ne manzala ya koyar da maganin sai da za a yi sannan kuma kaga sadar da zumunta akwai danin da aka attachin su hana kai kai kai kudi yes you are somebody now i have money i have 250 billion in my bank da wani kanin mahaifiya da ya san jin gaishe shi idan ba zai taso ya zo ba ya yi ta zaman shi shedan ne shedan ne shedan ne sannan kuma kaga biyayya ga iyaye akwai shedan da shi ma ke kulle da wannan da zai hana ka zama kangararre ka yi kuɗi ka kuma abuja da zama iyayenka ba su a ganinka mutum na kirkin kenan killa daga sallah zai sallah babban sallah da zai gaishe zan kuma tsohon riga ko riga da sati da rago ba za su ƙara ganin shi ba kullum wayan shi too busy ne busy ne da aikin ofis shedan ne akwai mai zance wurin gaskiya shiɗin ne yake da ma'aikata da sa kai karya sannan kuma ba da amana shiɗin ne zai ce ba koyin ba wani ba ci kawai waye su sannan nisantar sabo da mummuna aiki shiɗin zai ce ba wani ba za ka yi istighfari ai ba you have money ai ka ɗauki mutum goma kai su umra duk iskancin da kai za su yi addu'a za a yafe maka wallahi haka ke ga wasu masu kuɗi in kana son ka saunan ka rika yin wa'azi za a rika zuwa neman fatawa wurin ka wani zai ce kola ya je an biya mishi kudin aiki a ne sata ne to kuma ya je ya yi yanzu mai laifin shi mai hukunci shi yanzu za a gane za a ce maka an je an kai ta ta yi kaza ne wannan wannan sai wai fa a irin wannan kasa da muke rayuwa ake wannan siyan yan uwa shi yasa ai Allah madaukakin sarki ya gane alam a'ad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha siratun walaqad aballa minkum jibillan kaseeran afalam takunu taqilun Allah ya ja kunnin mu ban ja kunnin ku ba kar ku yi dan biyayya to kuma ka zama mai kunnin shi don ana maka matsalan shedan annabi Muhammad addu'a yake ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik annabi kenan fa yana roƙon Allah ya zuciyar sannan kar da shi ɗaya samu dama ya juyar da shi Allah tabbatar da ni akan abin da yake daidai yan uwa mu ji tsoron Allah madukanta tsoro mu sani aiki shine wanda aka dawwama aka tsore ana yi komin kankance shi Allah ba ruwan shi in ka iya taimaka ma wanda naira goma kullum ko bayan sati yana jin daɗin wannan ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi ka ɗore a kai aisha ta ruwaito hadisi tabbatacce take cewa annabi ya ce fiyayyen aiki a wurin Allah shine wanda aka dawo ma ana yi ko da yana da ganganci ƴan uwa musulmai masu girma mu sani shi mumini mumini mai gaskiya mutumin kirki baya takaita ibadansa dan yayi wata ramadan kawai ko yayi ashura da falala a'a yana bautan Allah ne gaba ɗayan lokuta a rayuwarsa har ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan shi ne umarnin Allah Allah yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai ta bautan Allah kai ta bin Allah kai ta biyayya ga Allah kai ta abin da annabi ya ce ku yi kai ta yi kai ta yi kai ta har sai ka mutu ba wai sai ne ya zo akwai shaidanin da suke fassara haka aka ce wai ka yi ta bautan Allah ka yi ta sallah sai yaƙini ya zo maka sai wani lalatacce ce wai ibadan da ya yi ya kira annabi sau ka yanzu ya daina sallah shi ba zai sallah ba zai yadda ya ga dama saboda annabi shekara nawa ne a duniya sai ce yanzu shi shekarar shuru 80 da wani abu wai tun balaga shi na sallah har yanzu kenan ka ga ibadan shi ya fi annabi kuma adadin sahabban annabi nawa ne sannan shi mutanen da ya karanta da su sun fi wannan adadin ka san wannan shedan ne shedan ya shige mishi to wannan wasa ne Allah ya ce ka bauta wa Allah har sai ka mutu manzo Allah yana da tabbas Allah ya fe masa sahabban annai Muhammad nassi Allah ya yi da su radiyallahu anhum wa radu an kai kawai inda Allah ya faɗi naka saboda haka abi Allah ɗan uwa abi Allah ɗan uwa abi Allah ɗan uwa Allah ya ce abauta masa har sai mutu mu kiyaye salloli ɗan uwa karanta Alkur'ani mai girma zikiri sadaka sadar da zumunta umarni da aiki mai kyau da hani da mummunan aiki Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwarmu Allah ya fi mana yan uwa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah muna da bako a nan Dr. Muhammad bin Uthman zai zo mana nan gari kuma zai zai sallah a nan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana su lafiya Allah ya fi mana kurakuranmu قوموا إلى salatu يرحمكم الله